Tarihi ta biyu Sura biyar Sa'ad da dukan aikin da Salama ya yi domin haikalin Ubangiji ya gama, sai ya kawo abubuwan da mahaifinsa Dauda ya keɓe a ciki, azurfa da zinariya da kuma dukan kayayyaki, ya kuwa sa su a cikin ma'ajin haikalin Allah. An kawo akwatin alkawari a haikali Sa'an nan Salama ya tattara zuwa Urushalima dattawan Isra'ila, dukan kawunan kabilu, da manyan iyalan Isra'ilawa, don su haura da akwatin alkawarin Ubangiji daga Sihiyuna, birnin Dauda. Dukan mutanen Isra'ila kuwa suka tattaru gaba ɗaya suka zo wurin sarki a lokacin biki a wata na bakwai. Sa'ad da dukan dattawan Isra'ila suka iso, lawuyawa suka haura da akwatin alkawarin, suka haura da akwatin alkawarin da kuma Tentin Sujada da dukan kayayyaki masu tsarkin da yake cikinta, firistoci waɗanda suke lawuyawa suka ɗauke su, Sarki Solomon kuwa da taron Isra'ila gaba ɗaya da suka taru kewaye da shi suna a gaban akwatin alkawarin, suna miƙa tumaki da shanu masu yawa da suka wuce ƙirge ko lissafi. Sa'an nan firistoci suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji zuwa wurinsa a ciki. cikin wuri mai tsarki na haikali, wuri mafi tsarki, suka sa shi ƙarƙashin fikafikan kerubobin, kerubobin suka buɗe fikafikansu a bisa wurin akwatin alkawarin, suka kuma rufe akwatin alkawarin da sandunan ɗaukansa, waɗannan sanduna sun yi tsawo ƙwarai har ƙarshensu, sun nausa daga akwatin alkawarin ana iya ganinsu daga gaban ciki wuri mai tsarki, daga can ciki, amma ba daga wajen wuri mai tsarki ba, kuma suna nan a can har wa yau, babu wani abu a cikin akwatin alkawarin sai alluna biyu da Musa ya sa a cikinsa a Horeb, inda Ubangiji ya yi alkawari da Isra'ilawa bayan sun fito Masar. Sa'an nan firistoci suka janye daga wuri mai tsarki. dukan firistocin da suke can sun tsarkake kansu, ko daga wacce ɓangarori suka fito, dukan Lawiyawa waɗanda suke mawaƙa, Asaf, Heman, Yedutun da ’ya'yansu maza da dangoginsu suka tsaya a gefen gabas na Bagadan, saye da lilin mai kyau, suna kuma kaɗa ganguna, ga rayu da molaye, tare da su akwai firistoci ɗari da ashirin, masu busan ƙahonin da mawaƙa suka haɗu da baki ɗaya, sai ka ce muryar guda ce, don su yabi su kuma yi godiya ga Ubangiji, haɗe da busan ƙahoni, ganguna da sauran kayayyaki, suka tā da muryoyinsu cikin yabo ga Ubangiji suka rera, Yana da kyau, ƙaunarsa madawwamiya ce har abada. sai haikalin Ubangiji ya cika da girgije, firistoci ba su iya yin hidimarsu ba saboda girgijen, gama ɗaukakar Ubangiji ta cika haikalin Allah.